A sanarwar da suka fitar a ranar 20 ga watan Oktoba a ƙarƙashin jagorancin metr Mohammed Sedu Jani mai ofishi a Dakar, sa'o'i kaɗan bayan da hukumomin mulkin sojan Nijar suka zargi shugaba Mohammed Bazoum da yunkurin tserewa daga inda yake tsare, lauyoyin da ke kare hamɓararren shugaban ƙasar ta Nijar sun yi watsi da abin da suka kira tsarin da aka kitsa takanas. Jagoran waɗannan lauyoyi metr Sedu Jani ya ce tsare Bazoum a asirce abu ne da ke nunin sojojin da suka yi juyin mulki sun fara fice gona da iri dangane da yadda suke toye mahimman 'yancin mutumin da suke karewa shi kuwa metro reid brody lauya mai ofishi a birnin new york ya ayyana cewa suna buƙatar hukumomin mulkin sojan nijar su ba su hujjojin da ke tabbatar da cewa shugaba muhammad bazum da iyalinsa na raye sannan kuma ya zama wajibi su hamzarta sakin su daga inda suke tsare a zargi mutum da yunkurin arcewa alhali ba a hannun mashara'anta yake ba abu ne da hankali ba zai ɗauka ba in ji reid wanda ya ƙara da cewa a maimakon haka kamata ya yi alkali mai shigar da ƙara wato procureur de la republique ya tuhumi waɗanda tun a ranar 26 ga watan yuli ke tsare da mutunan da suke karewa waɗannan lauyoyi a wani ɓangare na sanarwar da suka fitar sun yi tunatarwa a kan yadda tun a ranar da aka yi juyin mulki wato 26 ga watan yulin 2023 a nijar shugaba bazum da matarsa hadiza da ɗansu salim ke tsare a fadar shugaban ƙasa da ke birnin yamai ba a taɓa gabatar da su gaban wani alkali ba haka kuma ba a taɓa sanar da su cewa ga abin da ake nufi da su a shara'ance ba an katse musu wutar lantarki tun a ranar biyu ga watan agusta likita kaɗai yake da izinin kai musu ziyara yana kuma kai musu abinci a duk kwana biyu a jiya juma'a 20 ga watan oktoba da safe an hana wa likitan shiga ya gansu alhali ya je ne dauke da abincin da ya saba kai musu a cewar waɗannan lauyoyi sanarwar ta kuma ƙara da tunatarwa a game da karar da hambararren shugaban ya shigar a kotun sai da yawo a ranar 15 ga watan satumba a bisa buƙatar ta ɗauki mataki kan mahukuntan Nijar saboda tauye masa muhimman haƙoƙi da 'yancinsa na gudanar da harkokin siyasa sakamakon hana masa tafiyar da lamuran mulkin ƙasa kamar yadda aka ɗora masa nauyin gudanarwa ta hanyar demokradiyya. Sule Mummuni Barma, Munir Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.